et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout, que Dieu. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 19 ga watan Disambar da 2024. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna damuwa game da rashin ganin tasirin kasafin kuɗaɗe da gwamnatoci ke yi duk shekara. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga aisha ma'azu da cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce wajibi ne shugaban Ukraine da na Rasha su yi shirin kulla yarjejeniya don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kaca-kaca da Ukraine tun 2022. Ya kuma kushe matakin Joe Biden na sahalewa Ukraine ta kai farmaki cikin yankin Rasha da makaman da Amurka ta tallafa mata da su. wanda ke nuni da cewa idan ya karbi ragamar mulkin kasar da yiwuwa ya janye tallafin shugaba trump ya ce zai yi yunkurin samar da zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine a farkon sabon wato a farkon sabon wa'ajinsa sannan ya ce ya yiwu bangarorin biyu su haƙura da wasu bukatunsu zababben shugaban amurka don gotta be a deal no gotta be a deal too many people being killed zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump kenan ke cewa akwai bukatar a yi sulhu. An kashe mutane da yawa wannan yaƙi ne alkaliman sun yi yawa sosai. Ya kamata a rungumi sulhu sannan ya kamata shi ma Putin ya yi sulhu. Ya kuma ayyana matakin Joe Biden na amincewa Ukraine damar harba makamai masu cin dogon zango cikin Rasha da wauta kana babban kuskure. Washe gari Kiev ta maida wato faɗar tsakiyar birnin Moscow. yanzu da dakarun tsaron ukraine suke ikirarin ita wato kai munanan harin da ya kashe wani babban jami'in sojin rasha bayan da ta dasa wani abun fashewa da aka makala a jikin babur dinsa wasu 'yan kilomita daga red square a yau alhamis amurka ta kakaba wa iran da kawayenta na hufi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar baitulmalin kasar wanda ta ambaci wanda ta ambaci sunayen wasu mutane kamfanoni da jiragen ruwan da ake bibiya takunkuman sun kunshi wasu jirage sun shafi wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur din iran waɗanda suke samarwa shugabannin iran kudaden shiga na biliyoyin dalar amurka tallafawa shirin tehran na samar da makamashin nukiliya sarrafa makaman ballistic da ɗaukan nauyin ƙawayenta da suka hada da hezbollah hamas da houthi in ji hukumomin baitulmalin amurka ta kuduri kai hari a mahimman kafofin da ke samar da kudaden shiga da iran take gudanar da ayyukanta in ji bradley smith sakataren rikon kwarya kan al'amuran ta'addanci da sa ido akan kashe kudade cikin wata sanarwa iran ta ce tana amfani da nukiliyan da take samarwa karkashin shirinta na samar da nukiliya ta hanyoyi masu kyau ne. wani sabon rahoton da wata kungiyar wato da kungiyar nan ta rajin kare haƙƙin bil'adama human rights watch mai ofishi a new york ta fitar yau alhamis ya zargi isra'ila da aikata laifin kisar kare dangi ta hanyar hana fararen hula a gaza samun ruwan sha wanda ake kyautata zaton yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaƙi tsakanin isra'ila da ƙungiyar mayakan hamas a watan oktoban 2023 hukumomi da dakarun isra'ila sun katse baiwa yankin gaza ruwa sannan daga baya suka hana yankin na gaza ruwan famfo sannan kuma suka katse lantarki tare da takaita samar da mai lamarin da haifar da taskaro a fannin tsafta a gidaje a wannan yankin. baya ga haka rahoton ya ce da gangan isra'ila ta lalata na'urorin tsabtace ruwa da na gyaran na'urar samar da ruwa kana ta rufe hanyoyin da ake bi a kai wa mutane kayakin agajin jinƙai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin cewa shugaban Syria Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan rasha a yayin wani taron manema labarai da rasha ta saba wato aka saba gabatarwa a rasha a duk shekara putin ya ce rasha ta cimma manufofinta a syria inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin bashar assad sama da shekaru goma da su bata inda ta murkushe 'yan tawaye dakarun rasha sun gudanar da ayyukansu daga wasu sansanoni a wajen syria inda suka kai hare-haren saman da suka sake taimakawa sojojin gwamnatin assad samun nasara a yakin basasar aisha ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. 'Yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ganin cewa makudan kudade da kowace shekara ake ayyana za a yi amfani da su wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasar sun kasa yin tasiri da za a ce madalla. duk da haka kuma kowace shekara sai an ayyana wasu da za a sake kashewa duk da yake an kasa ganin tasirin na shekarun baya daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana a kowace shekara cikin watan disamba gwamnoni a najeriya har ma da shugaban kasa sukan bayyana gaban majalisun dokoki su ayyana shirin su na kashe makudan kudade da suke sa ran za a samu da kuma wuraren da za a kashe su da ci gaban da ake sa ran za a samu sai dai duba da tsawon shekaru da aka ɗauka ana irin wannan tanadi idan aka auna da yanayin ci gaban ƙasar da take a kai yanzu wasu na ganin cewa akwai lauje cikin nadi. alal misali a shekarar bara shugaban kasar najeriya ya gabatar da kasafin kuɗi na naira tiriliyan biyar inda shugaban ya ce duk da yake tattalin arzikin duniya na cikin kalubale gwamnati za ta yi tsaye domin inganta tsarin tattalin arziki a najeriya sai dai har zuwa wannan shekara da ya sake bayyana gaban majalisa ya gabatar da kasafin kuɗi yan kasar na ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a tattalin arzikin najeriya musamman duba da yadda suke kokawa akan matsanancin hauhawar farashi da karewar darajar naira da dai sauran matsaloli barista alkali da bello mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum a najeriya da aka cewa don ka aka abu amma alhali kullum kana cikin masiba kana cikin damuwa yan an kai kasafin kuɗi mutane shugabanni waɗanda annan su aka wa wannan kasafin kuɗin domin za ka isko cewa duk wani wanda a shugaba babu inda yake da tangarda, to me amfani kasafin kuɗin kuɗin da aka ce ana tara da matsan mutane da ake shin wa aka tara ma don unhwanin wa aka tara wannan shine fahimta ta gaskiya a hawajin masana tattalin arziki ma ko wannan kasafi na wannan shekara abu ne tamkar holoko a cewar dr abdulsalam muhammad kani shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye akan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma ka leka cikin kasafin kuɗin ka ga kurakuran da suke ciki doka ta ce kada gibin da ake da shi ya gota kaso uku na gdp ko karfin tattalin arzikin ƙasa to ka duba za ka ga wannan kasafin kuɗin yana da gibi na tiriliyan sha uku da biliyan ɗari da arba'in wanda ya kama kaso uku da ɗigo takwas sannan in ka leƙa cikin kasafin kuɗin za ka ga aƙalla sama da tiriliyan sha biyar za a yi amfani da ita ne wajen biyan basussukan da aka ci marasa amfani ga ita ƙasa so kaga in ka kalli kasafin kuɗin namu in kai mai taza da tsifa za ka ga sunansa holocaust. najeriya mun ce shekara mai kama za mu rika haƙo mai ganga miliyan biyu da ɗigo shida wanda ba za mu iya haƙowa ba domin shekaru takwas baya ba a taɓa haƙowa ba wannan shekara ɗaya da wani abin baya ma ba a taɓa haƙowa ba. Shi ma Dr. Rufa'i na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto na ganin an jima ana kasafin kuɗi cike da kurakurai a Najeriya shi yasa ba a ganin tasirin sa To halar hakika idan za ka tsaya ka dibi me musabbabin wannan matsalan za ka ga cewa mahi yawa a yanzu Najeriya ta ce za ta je ta ciyo bashi na tiriliyan goma sha uku da ɗigagga domin ta cike gibin kasafin da za ta yi na bana. Wannan bashin zai an biya mishi ruwa. kuma ba biya mishi ruwa kaɗai ba mahi yawan bashin ma matsalar da ke faruwa a najeriya za a yi dabatin ɗin shi ya bi wata hanya ko wasu su sace ko kuma a yi abubuwan da ba su ya dace a yi ba su ma da 'yan ƙasa na kallon matsaloli tattare da yadda tsarin ke tafiya kamar yadda abuja afar salafi ke gani abu na farko abin da ya kawo mana wannan matsala shine rauni na shugabanci ta yadda shugabanninmu sun fi shagaltuwa da abin da za su burge mutane ba wai abin da za su gina al'ummarsu ba abu na biyu kuma mu karan kanmu talakawa lalacewar tunaninmu ta yadda ba mu cika damuwa da mu bibiyi yadda ake kashe mana kuɗaɗenmu ba misali idan aka yi baje wannan matsalar dai abu ce da ke ci gaba da susaran 'yan najeriya musamman talakawan shugaban ƙasa waɗanda su ne suka fi dogara ga gwamnati wajen samar da ababen more rayuwa kuma fatar su ba za ta wuce samun sauyi ba domin samun ci gaba mai ɗorewa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To Madalla gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yau kan wannan batu za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku kafin nan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da shirin yanayi da muhalli yake waiwaye akan wasu muhimman maudu'an da muka taɓo a cikin wannan shekara mai ban kwana. yau za mu waiga ranar 8 ga watan fabrairun 2024 inda muka yi nazari akan makamashi mai tsafta da muhimmanci da kuma kalubalen samar da shi a Najeriya. Alhaji Lawali Yakubu Gada, shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited, sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change. ya yi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta. bambancin ya taso ne daga irin sanadarin makamashi waɗanda aka haƙowa ga ƙasa wato hetur da gas suna fitar da hayaƙi mai ɗumama yanayi wato ana kiran shi carbon dioxide a turance. Wato shi ne kuma fossil fuel? Su a fossil fuel ɗin kashi hudu ne. akwai shi carbon dioxide akwai carbon monoxide akwai sulfur akwai har su chlorofluorocarbon a fuel din duka su ne suka ƙunshi hetur da gas da coal abubuwan da ake haƙowa a ƙasa. To su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide kuma su suna ƙarewa da arsenic su kuma waɗannan. Ba na tare numfashinka ba idan ka ce suna ƙarewa me ake nufi da haka? Wato su Allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata. a cikin ƙasa don haka suna nan ne kamar mutum ya aji abu a yana ɗauka yau gobe yana ɗauka gobe za a waye gari to amma su makamashai waɗanda suke ba sa ƙarewa waɗanda ba sa cutar da muhalli to su ana sabunta su in na ce waɗannan makamashai sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro su kansu makamashi da ake samu daga ruwa to waɗannan su ba sa karewa saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su ba ne tun azar azar yanzu ne aka kirkiro su kuma za a ci gaba da kirkiro su har nukiliya yana cikin ah, makadarsu waɗanda ba sa fata yanayi mai tsafta abin da yasa aka ce musu masu tsafta saboda ba sa fitar da wannan mai ɗima mai yanayi eh kabon da jerin iskan da ka zayyano guda hudun nan na yawwa su waɗannan ba sa fitar da shi yasa aka ce musu masu tsada mhm. waɗannan yanzu nan idan kita da janareto a gidan cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki ma'ana wannan shi ne rashin tsaftar su mhm. to haka suke ɗimama yanayi a cikin sararin duniya. a ranar 28 ga watan Yulin bana kuma, shirin yanayi ya taɓo batun matsalar ambaliyar ruwan da aka fuskanta a sassan kasar a bana, amma musamman da jihar Legas. A ranar uku ga wannan wata mai ci na Yuli ne aka yi wani ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Legas wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan jihar. Lamarin da gwamnatin jihar ta danganta da yanayin jihar Kodayake bisa al'ada a farkon duk shekara hukumar hasashen yanayi ta Najeriya tana ba da sanarwa akan hasashen ta na kakar damina kuma a bana ta yi bayani cewa jihar Legas da wasu jihohi a sassan kasar baki ɗaya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zummar ɗaukan matakan kan da garki. Wannan shine dalilin da ya sa na tuntuɓi Samani Idris ƙaura ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya kuma masane akan al'amuran sauyin yanayi wanda ya ce batu ne da ke buƙatar gwamnati ta sanya ido akan ayyukan da mutane suke aiwatarwa. Shi ambaliyar ruwa akwai abubuwa biyu da ke kawo shi waɗanda Allah Ubangiji ya kawo kamar irin samun ruwan sama mai yawa ko kuma yanayi na wasu gurare da suke mm. suna kusa da gulabe akwai kuma mutane suna yin abubuwan da ke sa a samu matsala ta ambaliyar ruwa kamar su je su yi gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma zubar da shara a magudanan ruwa da sauransu. Jihar Legas tana cikin jihohi a Najeriya waɗanda suka saba samun matsala ta ambaliyar ruwa. Hmm. Saboda kowa ya san jihar Legas ya san jihar Legas zagaye take da ruwa. Sannan kuma a jihar Legas babu isasshin magudanan ruwa a wasu unguwanni kuma akwai mutane da ke zama kusa da ruwa ko kuma sun zo sun yi gine-gine a wuraren da bai kamata a yi gine-gine ba. A watan da ya wuce na ga kwamishinan kula da muhalli na jihar Lagos ya ji a irin waɗannan guraren ya ba da izini a ruguje wasu gidaje waɗanda bai kamata a gina su ba. To akwai laifin mutane da suna zuwa suna gine-gine inda bai kamata a yi gine-ginen ba. ita kuma mm. gwamnati bai kamata a ce bata san cewa ana gine-gine a gurin ba ya kamata a ce gwamnati na sa ido kar ma a yi gine-gine a waɗannan guraren Aliyu mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 15 ga watan Agusta inda muka taɓo zaman tuntubar da hukumar Watershed Erosion and Climate Change ta shirya a jihar Kano don tattaunawa akan kudurin samar da dokar sauyin yanayi a jihar. sai dai kuma ya ce ba girin girin ba ta yi mai. abubakar dambazau malami a sashen kimiyyar ilimin geography a jami'ar fasaha ta wudil ya yaba da yunkurin gwamnatin jihar kano na samar da dokar sauyin yanayi ƙarƙashin jagorancin watershed erosion and climate change agency wato hukumar da ke kula da sauyin yanayi da zaizayar ƙasa amma ba girin-girin ba ta yi mai. gaskiya watan da farko ma dai abin mamaki ne a ce sama da shekara talatin ko arba'in da muke zaune a matsayin jiha irin ta Kano da kuma masana da suka san menene illar shi wannan canjin yanayi da illolin da zai iya jawowa ga al'umma ga ƙasa ga baki ɗaya a ce a matsayin mu ta jiha kamar Kano ba mu da wani tsari ko daftari da zai kawo hanyoyin da za a yi maganin ita wannan matsala. Wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da ya dace kuma abu ne da ya kamata a ce tintini an yi amma ba a yi ba. To amma yanzu kuma an sami ita hukuma da ta shiga gaba domin sanin mahimmancin abin aka zo aka ce a yi to kuma ya kamata a ce in an yi din a tabbatar cewa an aiwatar da shi domin a samu ci gaban da ake bukata a kai mafi yawancin matsalolin da muke da su a kasar nan shine ba wai yin daftarin ba mhm. amma babban matsalar shine akwai abubuwa da dama an yi su tsare-tsare masu kyau waɗanda an aiwatar da su za a samu ci gaban da ya kamata amma an yi din sai a bar su a nan ko dan dalilin siyasa ko kuma dama can watakila tunanin da yasa aka yi din shine akwai wani abu da aka hango a sama ko wani kuɗi da ake so a samu sai kuma aka ce a'a ai ba za ku samu wannan kuɗin ba sai kuna da daftari mai kama kaza mai kama kaza da karan kuma in aka zo aka yi sai a ba abin ba tare da an yi amfani da shi ba. Mai sauraro abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin na wannan makon. sai a kasance da mu zuwa makon gobe domin yin ɗauraya akan batutuwan da muka yi nazari a kansu a bana yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha ma'azu ce take sallama daga nan birnin washington dc to a gaida aisha to yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kan ku kamar da muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku yanzu mun sami kira daga kwantagora daga jihar niger ko eh, ah, Habibu Abdullahi kana magana da injiniya mai gero makeji kwantagora jihar Niger. To injiniya mai gero muna jin ka wato haji balle wato kasafin kuɗi mu a talakawa bai da wani amfani ce ka ko a aru ana yi ne amma babu ci gaban da muka je me yasa ka ce haka mm. tsakani da Allah duk kasafin kuɗin da aka sai dai ya kare ga gwamnati da 'yan majalisu da shugaban kasa mu talakawa ba wani abin a zo a gani wanda aka yi muna su ke rasa fa kuɗi kudu dan ba mu gani a kasa ba yanzu da an ce tiriliyan arba'in da bakwai da ɗigo tara za a kafa yi bana to ba wani arziki ko na bara da an kai ba ga tasiri ba na bana ba za mu ganin tasiri tuke da kuɗin su haji hazuwa balle tuke ke da abin su wuta na kafa wani gaban da kuke gani. to amma wasu masana suna magana cewa ku ne ba bibiyar yadda gwamnati take aiwatar da kasafin kuɗin. ba haka nan ba bibiya ko mun talaka mun bibiya ni za a yi tun daga ba mu da hanya babu wuta babu ruwan sha babu ilimi to inda kamar ba wai a ɗauki kuɗi a bamu ba amma a yi mana aikin da zamu gani a kasa wanda zamu morewa shine muke so to ba a yi sai da sarrafa kuɗin faji a zaballe. to mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi. Assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji danya musa a kuma jihar Nasarawa malam barka da yake. Yawa barka ka dai. to gaskiya magana shi ne mu talakawan najeriya kullum gafara sa ba mu ganin kaho gaskiya magana saboda mu na najeriya ba tausayi talakawan kasar suke ciki ba yanzu talaka zai tashi ya je asibiti wallahi wallahi abin da zai saya kudin magani ma ba shi da shi kuma rashin lafiyan ma babu kayan aiki hanya a kasar nan namun najeriya babu hanya ga baki daya ba ruwa ba wuta ba wannan ba wannan saboda haka mun shuwa gabanin najeriya mu dai har kullum mun koma ga Allah kawai muna kallon saboda zaluncin nasu ya yi yawa Allah ya sa mu gama da wannan duniya to amin mun gode yanzu daga jihar nasara za mu tsallaka makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar waye akan layi Salamu alaikum baballe. Salamu alaikum salam. la Ali shugaban kulab za isan ka dogon luji a cikin jamhuriyar Nijar. To la Ali muna jin ka. Ina duka hmm. wannan ce ku da yawa a kasan kasan kuɗi. Tabi da talaka bai sa abin da ake ciki ba. Lalle ya kamata ku kai hankali abinda za ka kai ƙasar ka gaba shine a gare ka ba abinda zai mai da ƙasar Najeriya baya ba. sabida da wajen kan kuɗin gana jikuwa ta ɗumuwa wanda bai dace ba na gode mu dai amerika umma ma da ali daga dogo to mun gode mala ali yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye akan layi sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to ibrahim alarama muna jin ka to gaskiyar magana wannan tasafi mu ba ma ganin tasirin shi matuka ila ah, iyaka mu ce kawai sukan yi ma kansu ne kuma duk wata kafa da talaka zai yi bibiya wallahi tallahi sun kulle dai kiran mu je ga gwamnatocin nan namu gaske magana su canza tsari za ka ji triliyoyin kuɗi triliyan arba'in da bakwai amma a ce har shekara ta ƙare ba za a samu ingantaccen tsaro ba ba za a samu ingantaccen wutar lantarki ba hatta noman nan shi ma za a ga babu wani tsari a kai waɗannan kuɗaɗen ina suke zirarewa yi ma kansu ya sabis yi matalaka talaka abin da yake bukata a gani a ƙasa. To mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna har yanzu dai muna jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum Rabi mai manja da kanwa dokan dore. To to muna jin ka menene ra'ayinka? To maganan dai guda ɗaya ne wannan kaga ba shi da wani amfani a takarda muke jin shi kawai ai ta labari shi shewa su kwace kuɗin su a su kuma shiru. to amma kuna bibiyar shi yadda hukumomin suke aiwatar da kasafin to mu ta ina ta ina za mu je mu bin dai ba ta irin nan gidan ruwan da za mu yi labari ba mun san ina mu nufina ba kwa bibiyar wakilanku da kuma gwamnati kamar ta jiha ko ta tarayya tunda akwai damar da mutum yake da ita ai to wakilai muna son su dan san mana dan abin da su ya gowan kai magana ba za a baka ba ba za san maka ko titi ba ina ka ina wani biyu bincike mishi wani magana mai mara kyau to mun gode yanzu za mu leƙa jihar Kebbi wai akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma alaikum salam da wa muke magana? kuma magana da bala na buta a samu naka shan ga lokal gannan jihar kebbi kuma tare da ni ina tare da nagada To muna jin menene ra'ayinka? Ya abin da za mu ce a kan kasafin kuɗin Najeriya. Sai dai mu ce Allah shi mana sauki kuma mun san an yi kasafi lallai tabbas amma mun san za a yi kasafin ne na rarraba a gare su don su ne za su rarraba abin da nuna ne rarraba kuɗin ne za su ƙare a kan ɗan majalisu sanatoci gwamnoni motoci wurin ya tafi taro shi ke nan nan kuma za su kare mun sai dai mu ce Allah shi kare na asiri amma ba mu da wani abu. To amin mun gode har yanzu dai muna jihar Kebbi waye akan layi. Kana magana da Bala Sarki sabon garin kalar da karamar hukumar Bagudu. To Bala Sarki muna jin ka menene ra'ayinka? to gaskiya ra'ayi na ta sahin da aka ce inda dai ni ji dama dama da aka ce an ba tarihin tsaro muhimmanci babban kasa. da fatar da Allah ma'aikatan na gwamnatin tarayya ainihin sojawa da sauran dai shugabannin na a ce an yi unhwani da waɗannan kuɗaɗe don saboda kaga irin zamfara sokoto hmm. irin kaduna sauran dai jihohin katsina akwai matsalolin tsaro gaskiya don allah a ba tsaron nan muhimmanci sannan a kula da lahiya da ilimi sauransu in a yi amfani da waɗannan kuɗi to gaskiya talaka zai ji sauki. to bala sarki mun gode kwarai da gaske ah, mun gode da duka sauran waɗanda suka kira mu muna godiya sosai da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen zababben shugaban amurka donald trump ya buƙaci shugabannin ukraine da na rasha su yi shirin yin sulhu don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kace-kace da ukraine tun 2022 ya kuma kushe matakin da biden ya ɗauka na sahale wa ukraine kai farmaki cikin rasha da makaman da amurka ta tallafa mata da su wanda ke zama manuniya cewa idan ya karbi ragamar mulkin kasar da yiwuwa ya janye matakin tallafin A yau Alhamis, Amurka ta kakaba wa Iran da kawayenta na husi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar malin kasar wanda ta ambaci sunayen wasu mutane kamfanoni da jiragen ruwa da ake bibiya. Wato takunkuman sun hada da wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur din da iran take samarwa shugabannin kasar kudaden shiga na biliyoyin dalar amurka tallafawa shirin tehran na samar da makamashin nukiliya sarrafa makaman ballistic da daukan nauyin kawayenta da suka hada da hezbollah hamas da huti in ji hukumomin baitul malin. wani sabon rahoto da kungiyar nan ta karajin kare haƙƙin bil'adama human rights mai ofishi a new york ta fitar yau alhamis ya zargi isra'ila da aikata laifin kisar ƙari dangi ta hanyar hana fararen hula a gaza samun ruwan sha wanda ake kyautata zaton yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaƙi tsakanin isra'ila kungiyar hamas a watan oktoba hukumomin da dakarun isra'ila suka katse ruwa a gaza to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara yini lafiya. Ma'assalam.